الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين باي حتى هو السلام عليكم ورحمه الله أدرس لي جبات من قيا كركن آية كتف إن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا هل يزوى فإن إن الله كان بما تعملون خبيرا yau kuma za mu tashi farkon aya ta biyar shi ne malam ke cewa walamma bayyana ta'ala annahu yuhmalu man aslama zahiran ala islamihi yayin da ubangiji yi bayani a ayar da ta gabata cewa duk mutumin da ya bayyanar da musulunci za a mu'amalance shi a bisa ga musuluncinsa wala ya yajuzu qatluhu baya halatta ta shi wala akhdhu amwalihi baya halatta kuma wato kwace masa dukiyarsa Allah yayi bayanin wannan a ayar da ta gabata cewa al'aslu alal ala al-muslimi al-zahiri al-islam al-adala musulunci idan mutum ya bayyana shi shi ne ya zama musulmi na gari ka da daman da zaka ture masa wannan sunan na musulunci sai in ka samu tabbas domin samuwar musuluncin sa da kalmar shahada wannan yaqini ne zato kuma ba ta kore masa musulunci sai in ka samu tabbas cewa ya aikata abin da in yayi ya fita daga musulunci to Allah ya yi bayanin duk wanda ya bayyana musulunci za a mu'amalance shi duka ga musulmi za a tabbatar da alfarmar jininsa da alfarmar dukiyarsa bayyana fi ma ya ati a abin da zai biyo baya yanzu kuma Allah sai ya bayyana anna khawfa qatl man aslama ma al-kuffari cewa jin tsoron kar a kashe wanda ya musulunta cikin kafirai wannan jin tsoron faruwar haka la na al-khuruj ila al-jihad baya hana fita zuwa ga jihadi haythu tafawutu darajatul muslimin a jihadi ne ake samun bambancin darajoji a tsakanin al'ummar musulmai li himayati hurmul islam li himayati haramil islam da shi jihadi an shar'anta shi dan baiwa kingen musulunci kariya alal jumla a jumlace ba kala sai Allah kin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله بينهما وفضلهما للمجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القائدون من المؤمنين ba za su yi daidai ba waɗanda ke zaune a gida cikin mummunai an jihadi sun zauna ba su fita yaƙi ba ghairu kulli darari wani masu larura wanda ba wata larura da ta sa suka zauna a gida ba wani hanzari da ya sa suka zauna a gida ba za su yi daidai ba wal mujahiduna ko da masu jihadi fi sabilillah dan daukar kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim suna yin jihadin nan da dukiyoyinsu da kuma su. wanda ya zauna gida bai fita jihadi ba baya yin daidai wajen daraja da falala a wajen Allah tsakanin su da wanda ya fita jihadi sai dai fa in mazaunin gidan nan ya zauna saboda wani uzuri wata larura shine ghairu ulil darar masu zaman su zanto ba masu larura bane ba malai ce gairu din nan bin raf'i akwai qira'a gairu ulil darari na'atun sai zanto kamar na'at ne la alqa'iduna wan nasbi a wata qira'an ghaira ulil darari istisna'un wannan sai zanto kamar istisna'i ne akai da aka ce la yasawul qa'iduna lalle mazauna gida ba sa daidai da masu yaki sai aka ce amma mazaunan gidan fa ghaira ulil darari in banda wanda ba masu larura an gane ko wannan zarura min zamanatin in na wata cuta ta dindindin aw aman ko ko makanta aw hawi ko makamancinsa idan mutum makaho ne idan mutum gurgu ne idan mutum yana da wata cuta ta dindindin mara wankewa irin waɗannan duk an yace musu jihadi ta iya samun ladan jihadi gwargwadon yadda suka zauna a gida da kyakkyawan niyya kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin Anas dan Malik annabi na dawowa akan hanyar Tabuka sahabbai suna ganin sun yi doguwar tafiya wajen kilomita 600 zuwa 700 كان الذي إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم yace a madina akwai waɗansu mutane suna can a zaune babu wani ratar tafiya da kuka yanki babu wani fili da ke tsakanin dutse da dutse da kuka shiga wajen doguwar tafiya fate sai kun kasu yi tarayya da ku wajen lada sahabbai suka ce suna zaune a madina annabi ce suna zaune a madina haba sun so su fita yaki amma sai uzuri ya hana su ko makanta ko abin da muka ambata a baya ko dukkan wani dangi na larura irin wanda ke sa mutum ba zai yaki da haka alheri ne idan ba ka da damar yin alkhairi da zuciyarka ko da zuciyarka ko da gabanka kar ka kasa yi da zuci ya kasance ka kudura kyakkyawan niyya za ka iya samun lada akan ta shi ka wani ke cewa ya za ila albayt al-atiq laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwa inna aqamna ala udrin wa an qadarin wa man ala udhrin faqad ya ku waɗanda suka ka ɗauki kaya da guzuri za ku tafi da ɗan ɗakin nan na makka don aikin haji ko kun tafi da gangan jiki mu mun riga ku zuwa da zuci inna aqamna ala udhrin zaman mu da muka yi a gida ko ga mu je ba uzuri ne talauci ne ya kammala, mana ga da kuɗi da mun fita amma sai muka bar kyakkyawan niyya dubu ɗari da tamanin ba mu da ita sai muka sa kyakkyawan niyya a zuci inna aqamna ala udri zama muke saboda uzuri wa an qadarin kuma alqalamin kudura ne ya hauka mu bane dai ba rubuta za a je da mu ba wa man aqama ala udrin faqadra wanda ya zauna saboda uzuri sai da yake wanda ya bi saboda haka sai aka toga ce gaira ulil barin mazauna gida wanda ba da ba ba yin daidai da masu jihadi wannan ya nuna mazauna gida da larura kamar daidai suke da masu jihadi amma da sharadin da sharadin kyakkyawan niyya kamar yadda aka ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza istunfirtum fanfirtum faddala Allahu al-mujahideen bi amwalihim wa anfusihim ubangiji ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da kawunan su alal fa'idina ya fifita su a akan mazauna gida darajatan wato da daraja mai yawa ai fadilatan wato falala li tuwa'i ma niyya wato saboda daidaiton sa wajen niyya wa ziyaratul mujahidin bil mubashara wato wanda ya zauna a gida da larura wato an fifita wanda ya fita da jihadi a kansa ba a cewa daidai wa daida suke abinda ma da yake so yake kenan lalle duk da cewa mazaunin gida da larura yana da kyakkyawan niyya zai samu lada a kai to amma ladan fa ba zai zanto bara ba daidai shi da wanda ya yi kowa za a ba shi daidai rabansa shine Allah ce wa kullan wa'ada Allahul husna kowanne daga cikin su an masa alƙawari da husna alhusna kuma ita ce janna aljanna lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wa la yahqu wujuhahum qatarun wa la dhilla ta Allah ya fassara yace ulaika ashabul janna hum fiha khalidun ja'alana Allahu iyyakum min kowannen su an masa alƙawarin aljanna wa faddala Allahul mujahidina sai dai Allah ya fifita masu jihadi alal qa'idina a ga mazauna gida ligairi zararin ba tare da larura ba ya fifita su da ne ajaran azima lada mai girman gaske an fifita su da lada wannan ladan bayanin su zai kara zuwa a aya ta gaba Allah tun ladan sai aka ورحمة وكان aka ce رحيما darajoji ne na musamman minhu daga ubangiji ta'ala manazil kamar masaukai ne a cikin aljanna ba'dha fawqa ba'din sakin su bisa ga saki min alkaramati karamati minhu ne girmamawa minhu ta'ala daga Allah ta'ala ina annabi ya faɗa cikin hadisin muslim inna fil jannati mi'atu daraja ubangiji ya tanadi bene daidai hawa daidai daraja dari a cikin aljanna a'adda Allahu ta'ala lil mujahidin fi sabilillah Allah ya ajiye da masu jihadi daraja ɗaya ɗaya har guda ɗari ma bai na kulli darajatin wal ukhra ta ma baina sama'i wal ardi tsakanin kowace daraja da yar uwarta kamar tsakanin sama da ƙasa ne darajatun minhu wa masfiratan ubangiji ya tara taradan musu wata gafara ta musamman wa rahama da kuma rahama mansuba ni bi ma al muqaddar an ce maghfiratan an ce kuma rahmatan kowanne mafa'ulun bihi ne li fi'lin muqaddar al fi'l al muqaddar allazi nasibuhu أي سيغفرهم الله مغفرة ويرحمهم رحمة وكان الله غفورا رحيما للي أبنجي جياكة تيمي يوم غافر لأوليائه دمسو ينسى رحيما ميجين كي بأهل طاعته دنغني دم أبو سادار أقوى حديثي لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا سكر علاقة دون آية إمام البخاري يا تعرف سكين إن جنتك لكافر سيتي باب لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بيتي بغير أولي الضرر لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ثم قال حدثنا حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي انه راى مروان بن الحكم في المسجد سعد حكم سهل ابن سعد الساعدي يا مروان تنجدا حكم امثلاتي يتي فاقبلت حتى جلست الى جنبه sai na je har na zauna a gefensa fa akhbarana anna zaid ibn sabit shi ko sai ya labarta mana cewa zaid dan gidan sabit ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu ya ba shi labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi amla alaihi yayi masa imla'i yayi masa shifka yace zan faɗa sai kuma rubuta me yayi masa imla'i la yasawul qa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah kaga farkon ayar a haka ta sauka la yasawul qa'iduna min almu'minina wal mujahiduna yace haka annabi ya masa imla'in ya rubuta فجاءه ابن ام مكتوم وهو يملها علي annabi na cikin yana cikin shimtar wannan aya gare ni sai ga abdullahi ibn umm maktum ya zo ga annabi qala sai yace ya rasulullah ya annabi allah wallahi law astati'u al-jihad la jahadtu da na samu jihadi ni ma da na fita wato shi makaho ne bai sami yaki fita yaki ba kuma an ce ba daidai ba za ki daidai ba mazauna gida da masu yaki sai ce to ai ni abin da yasa na zauna a gida ban san ba ni da abin nan makaho ne ni da na samu dama na jahatu da na fita mai ruwa ya ce wa kana a'ama fa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya saukar wa manzansa wa kasbuhu ala kasbi alhalin cinyarsa tana kan cinyarsa in ji zai bin yana tare da annabi cinyar annabi na kan cinyarsa Allah ya saukar da wannan ayar da za mu karanta fa faqulat alayya yake sai ni cinyar annabi ta yi min nauyi hatta khiftu hatta an turabba fakidi har ni ji tsoron kar cinyata gaba ɗaya ka gari saboda nauyin wahayi da ke sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna wahayi yana sauka da tsanani da nauyi yake sauka ga annabi har Aisha take cewa akwai lokacin da za a saukarwa annabi aya a safiya mai tsananin sanyi wa inna jabinahu la yatasaffadu araqa hmm. amma da ga goshinsa gumi na towa saboda nauyin wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila thumma surriya anhu zaid bin sabit yace sannan sai aka danye masa wannan wahayi an gama wahayin an kammala sai ya zanto ya koma normal yadda yake da kuma ba nauyi jikinsa tamkar yadda yake a da wato idan ana sauka masa wahayi nauyin sa na da tsuwa kenan fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ghayra ulil darari la yastawi alqa'idun min almu'minina ghayra ulil darari wal mujahidun fi sabilillah wato wannan dan jumlar ghayra ulil darari an saukar da ita domin wa sanadiyar abdullahi bin umar maktum da yazo ce ya annabin Allah ni ba ka makafa da na fita ta aka ce to kai mazaunin gida in kana da kyakkyawan niyya kuma za ka samu wani bangare na rana ba kuma da aka ce ba a yin daidai da mazauna gida mazauna gidan da suke kawai yan zaman kasa wani wanda ba su da wani hanzari da ya zama da su amma kai ba ka to kada alakar wannan kenan wannan na nuna aya na iya wani bangaren ta na iya sauka daga baya kuma a sake saukar da wani bangare sannan kuma annabi ya ce ku je ku sata inda su dace cikin inda ya dace a saka حديث النبي امام البخاري يتي عن البراء رضي الله عنه يا كاو ده سندي هل يزوا براء رضي الله عنه قال لما نزل لا يستوي القائدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها النبي يا كرا وزيد دومين يربط وانا آية فجاء ابن ام مكتوم فشكى ضرارته sai ibn umar mutum ya zo ya kawo hanzari ya kawo kukan makanta da yake fama da shi fa anzalallahu ghayra ulil darari sai Allah ya saukar da wannan bangare ghayra ulil darari a riwaya ta uku daga bara ya yace lamma nazalat la yastawil qa'iduna min almu'minina qala an sallallahu alaihi wa sallam ud'u fulanan annabi ce ku kirawo wani faja'ahu wa ma'ahu ad-dawatu wanda annabi yace a kirawo sai yazo tare da shi akwai tawada wallauhu da kuma allan rubutu awil katifu ko kuma akwai kafada ta dabba da can gurin basu da takarda suka yi rubutu imma dai a ganyen dabino a wannan fankatai kan abin da dabino imma kuma a busasshen kashi irin na allon kafa da nan ko karfasa wanda ya bushe aka jefar sai su dauka suna rubutu a jikinsa saboda haka sai marubucin ya zo da tawada da allo ko ya zo da tawada da alkatif wato allon kafa na dabba fakala yake uktub annabi ce da ke rubuta la yasaw alqa'iduna min almu'minin wal jahiduna fi sabilillah wa khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ibnu ummi maktub a bayan annabi da ibnu ummi maktub fakala ya rasulullah ana bariyat fa nazalat makanaha la yasaw alqa'iduna min almu'minin ghayra qul ad da haka dai duk waɗannan hadisai suna fa'idantar da kai cewa gaira da zarari an saukar da shi ne sanadiyar kuka da Abdullahi ibn Umar Maktum yake ga annabi to wannan kuma falala ba gare shi za ta tsaya ba dukkan wani ma'abucin uzurin da bai je yaki ba saboda uzuri kyakkyawan niyyar su za a rubuta masa lada a kai shine malai ce kama mana قتل كما منع قتل المسلم اذا ظهر منه إذا ظهر منه علامة الإسلام وكذلك منع من المسلم بعد الإسلام أن يستمر مع الكفار baya an أبايا kashe هنا كشي ya إذا يبين alama مسلم في سنة كلمة شهادة ba dama a ɗauki jininsa har sai ya yi wani abin da ya kawo kishiyar haka yake to kamar haka ne kuma muni aminal an hana musulmi بعد الإسلام bayan ya riga ya musulunta an yastamirra ma al-kuffari yaje ya zauna a garin kafirai an hana shi wannan zama hatta a ma asabahum kare abin da aka kaddara na azaba ya shafi kafare ya shafi shi dan haka aka hana shi zama anan min katlin abin da aka kaddara zai samu kafare kamar na kisa au asrin ko ribace su fa min sha'anil muslimi an yakuna ma ikhwanihi muslimin babban abin da ake so ko da lokaci musulmi ya zanto yana tare da yan uwansa musulmai kar ya zauna a garin kafirai ya yi hijira ya je garin musulmai kuma in musulmi ga su kashi biyu ne waɗansu masu ayyukan da'a waɗansu masu ayyukan barna musulmi ya tare tare da masu ayyukan da'a don su kara masa himma kar ya zauna a tsakiyar masu ayyukan sako kamar yadda idan musulmi sun kasu gida biyu waɗansu suna bid'a waɗansu suna sunna musulmi ya tare wajen masu sunna don su kara masa bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya zauna a tsakiyar yan bid'a an gane ko kamar yadda bayani zai zo nan gaba دين ما ليس فمن كان المسلم أن يكون مع إخوان المسلمين قال الله تعالى تعالى شنو إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله فتنة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم إن الذين توفاهم الملائكة للي وأن ملائكو سكا زو سكا أوكرا ما ليتي يعني ملك الموت ake nufi da almala'ikatu jam'i ne amma makasudi mutum daya shine mala'ikan mutuwa wa awanuhu shi da sauran masu tsaya shine almala'ikatu wadanda suka ce jam'i ne ana nufin mala'ikan mutuwa shi kadai wadanda suka ce mutuwa tare da masu rako tawaffahum almala'ikatu lalle wadanda suka ransu zalimi anfusihim alhali suna masu zaluntar kawunansu. halun min ad-damiri wannan zalimi anfusihim kamar hal ne sahibul hal shine damirin da ke cikin tawaffahum ay bil maqami ma suna masu zaluntan kawunan su ta hanyar zama tare da kafirai wa tarkil hijra kuma da kin yin hijra wato zaluntan kai ne ka zauna tare da masu saban Allah zaluntan kai ne ka zauna tare da kafirai ka ki zuwa wajen jin uwanka mummune zaluntan kai ne ka ki hijira matukar kana da halin da zaka yi hijira din to idan mala'ika ya karɓi ranka a garin da ya kamata ka yi hijira ba kai ba to an karɓi ranka kana mai zaluntar kanka ke. Allah ya tsare kalu sai kaji suna faɗa lahum wato gare su mala'iku za su rinka faɗa a wannan mutane muwabbikhina suna masu zargi gare su suna cewa fima kuntum a cikin wani irin hali ko kasance me ya zama da ku garin da ake saban Allah ake bijire ma Allah me ya zama da ku a cikin kafirai ai fi ayi sai in kuntum fi amurdinikum me ko kasance kuna yi cikin lamarin addinin ku qalu sai kaga sun da an samu utazirina suna masu gabatar da hanzari su ce kunna mustad'afina fil ardi ai mu mun kasance ababan raunanawa a cikin kasa ma'ana abin da yasa ba mu bayyana sha'air na musulunci ba a garin kafirai ba dama mu zo mu ko sallan jami'i ba dama mu yi waɗansu ayyuka ba dama mu tarbiyyanci ya mu a irin tsarin musulunci da muke so ba dama kafa makarantu irin namu wanda za su damu da tarbiyyar musulunci shi yasa kuke ganin mu rayuwar mu ta su ba bambanci in banda kalmar shahada da muke ai rauna namu ba mu da karfi ba mu da yanci shine ma'ana kunna ba na bil ardi ajizina an iqamati ad-din mu mun zanto gajiyayyu an gajiyar da mu ba za mu iya tsayar da al'amuran addini ba fil ardi a cikin kasan kafirai qalu sai mala'iku su ce da su tawbihan suna masu gabatar da zargi gare su alam takun ardullahi wasi'atan in kasar Allah bata kasance mai yalwa ba fatuhajiru fiha ta yadda za samu damun yin hijira in an hana ku anan ku yi addinin ku ku koma inda za yi addinin ku in anan unguwar an hana ka koma wata mana in garin koma wani garin ma min ardil kufri ku samu daman yin hijira daga kasan kafirai ila baladin akhar zuwa ga wani gari daban babu wannan daman kamar fa ala gairukum kamar yadda wadansu ku so ka aikata Allah ya fa ulaika ma'awahum jahannam lalle irin waɗanda suka zauna ba su hijira ba makomar su ita ce jahannama wa sa'at masira kuma tir da makoma in ta zanto ita ce jahannama Allah ya tsare dan la yato ga tayi ne innal mustada'afina min al-rijali wan nisa'i wan يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إلا المستضعفين من الرجال سيدي أبا بن روننا ومن الرجال دقتكم مزاجي والنساء دماتا والولدان ديارا قنانا كعباس بن ربيعة كمر عباس بن ربيعة وسلمة بن هشام دا سلمة بن هشام وغيرهما دونس من الذين دعاهم من الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم daga cikin irin waɗanda annabi ya rinke musu addu'a قال ابن عباس عبد الله بن عباس كيتوا كنت انا وامي ممن عفى الله عنه بهذه الايه ni da mahaifiyata muna cikin waɗanda Allah yawa afuwa a sakamakon wannan aya kenan waɗanda suka zauna a makka lokacin annabi ba su yi hijira ba kashi biyu ne akwai waɗanda suna da ikon yin hijira amma ba sa son rabuwa da danginsu ba sa son rabuwa da rumfunan su na kasuwanci suna ganin in sun je madina yanzu ba su da rumfa ba ka da tabbas suna ganin in sun je yanzu garin bakonci ne ba ka da gida sai dai ka kwana a masallaci ta yaya za su bar iyalansu su bar danginsu su bar kannansu duk da cewa dai ba addini ɗaya ba suna jin takaitin rabuwa da su to irin waɗannan su ne aka yi musu barazana da wuta da Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at mafiya waɗanda mala'iku za su ce fima kuntum qalu kunna mustaba'ina fil ard sai sai alam takun ardullahi wa ta'atan fa tahajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at mafiya kashi na biyu wanda suna so su yi hijira amma ba su da karfin tafiya ga su yara ne kanana wanda ba za su iya tafiya tsakanin makka da madina kilomita ɗari uku da wani abu a ƙasa ko ɗari hudu da goma sha biyar ba za su iya wannan tafiyar ba a ƙasa ba za su iya tafiya ba a kan rakumi su kadai ko mata ne ba mai kula da su dan suna tana bukatan wanda zai shugabance ka to irin waɗannan wanda suke da hanzari na gaske so suke su fita amma ba su samu dama ba to irin waɗannan Allah na ba su hanzari ba a kama su laifin kin yi hijira to har yanzu kuma daga nan har yanzu a tafi kiyama duk mutanen da suka yi hijira ko su zanto a ajin farko ko su zanto a aji na biyu ya danganci irin halinka ya danganci yanayin garinka ya danganci inda za ka yi hijira sai dai kai iya cikin ta daga baka cikin sahun farko wanda sun samu damar hijira suka ki sai dai ka zanto cikin saho na biyu kana son yin hijira amma babu halin tafiya hijira to irin wannan Allah na musu rangon shine ce illal mustada'afina min ar-rijali sai fa masu rauni daga cikin mazaje wanda sa'i da mata wal waladani da yara kanana waɗanda ba su samu daman hijira ba saboda wani hanzari la yastati'una hilatan ba su da ikon samun wata dabara ay la quwwata lahum ala al wala nafaqa ba su da karfin tafiya hijira ba su da guzurin hijira wala yahtaduna sabila kuma ba sa samun shiriwa zuwa ga samun wata hanya tariqan ila hijira wani tafarki da za su bi don yin hijira babu shi wannan menene sakamakon su fa ulaika asallahu an yafu anhum to lallai irin waɗannan ubangiji ta'ala zai yi musu afuwa an khatar hijirati dangane da wannan hatari na fita hijira wato ubangiji ya yafe musu ba sai sun fita ba da haythu hatajul ma'zur ila al-afwi saboda duk wa mutum uzuri yana bukatan yin afuwa wa fil burhani wa ata wa alla fi kalamillahi wajibatan malai sai zo a cikin littafin al-burhan ina kyautata yana nufin al-burhan fi ulumul qur'an na imamu zakkaki littafi ne na ulumul qur'an kuma shine ke damuwa da fassara irin waɗannan kalmomin yace lafazin asa da lafazin la'alla fi kalamillahi lahi in ya zo cikin maganar Allah ta'ala wajibatani wannan suna wajabtar da hukunci ne sabanin yadda ma'anarsu take a larabce in a larabce ne asa tana nuna zato ko tsammani la'alla ma tana nuna fatan yiwuwar abu to ba a cewa Allah na tsammanin yiwuwar abu dan tsammani ba ka da tabbacin me ke haifar da rikin tabbas kuwa jahilci Allah ko baya jahilcin al'amura la yadhillu rabbi wa la yansa alimun bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ba abin da yake zai kasance ko ya kasance ko yana kasancewa wanda Allah ya jahilta to kaga bayan za a ce asa a ce ana tsammani Allah zai musu afwa Allah yana ba da tabbas haka dai ce la'allakum turhamuna la'allakum tuflihuna tabbas yake ba ku za ku rabauta ga a cikin da haka a da la'alla a cikin maganar Allah wajibata ne wa in kana ta raja'an wa tama'a ko da yake sun kasance ma'anarsu a larabce shine raja'an kyakkyawan fata wa tama'a da kwaɗayin samun abu fi kalamin makhluqina wannan in a maganar dan adam yayi amfani da su wannan shine ma'anarsu لأن المخلوق هو الذي تعرض له الشكوك dan shi abin halitta dan adam ko dukkan wani abin halitta shine wanda shakka ke gonga masa kofa wazzunun da zace zace wal bari munazzahun an zalika mahalicci shine Allah kuwa ya riga ya tsatsaku daga shakka ko zato a cikin al'amuransa dan yana da cikakken ilimi yana da cikakkiyar kudar fa ulaika asallahu lallai irin waɗannan ya kusanta lallai ubangiji zai yi afuwa a gare su an yi afuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura ubangiji ya kasance afuwan mai yawan rangwame ghafuran sannan mai yawan gafara ai mubalagan fil maghfirati fa yaghfiru lahum ubangiji na zurfafawa dangane da mubalagan mai zurfafawa ne fil maghfira wajen yin gafara ga bayan sa fa yaghfiru lahum da haka sai irin waɗancan mutane gafara ma farata minhum min adh-dhunubi dangane da abin da ya faru gare su na zunubai allati min jumlatiha wanda yana cikin irin waɗannan zunubai nasu al-qu'ud kharaju an al-hijra zama da suka yi basu hijira ba ila waqtil khuruji har yanzu a lokacin da suka fita din wannan zaman na ranar kafin su fita na na sako ne to amma ubangiji sai sai ya yafe musu to anan gurin ma Imam al-Bukhari ya kawo hadisai kamar haka babun illa al-mustad'afina min ar-rijali ko da ke kafin nan babun innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية ثم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود محمد ابن عبد الرحمن أبو الأسود يتي قطع على أهل المدينة بعض an kafa wata rindina ta yaƙi a mutanen madina fa kutibtu fihi sai aka rubuta ni cikin wannan rindinar yaƙi a tura mu mu je mu yaƙi mutanen sham falakitu ikrimata maula bin abbas sai na game da ikrima maula bin abbas fa akhbartuhu na labarta masa fa nahani zalika ashaddan nahyi ye mun hani nahyi na hani mai zurfin gaske ma'ana rigima ce ta so ta siyasa tsakanin sarakunan musulmi a tsakaninsu da junansu lokacin wani sarki cikin sarakuna sai ya hada rundunar yaki cikin mutanen madina ya ce a je a kai farmaki ga mutanen sham bayan mutanen sham su ma musulmai ne to shi wannan Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Aswad sai ya samu kansa an jera shi cikin rundunar yakin da aka tura shi ya yaki sham sarki ya rubuta sunan wanda ga biyayya da sarki ko biyayya ga shugaba wajibi ne ga shi da za a yaka ko musulmai ne sai ya samu kansa cikin matsala yaya zan yi in je ko kar in je yace sai na gamu da Ikrima Maulana bin Abbas wanda talibin abdullah dan Abbas an gane ko فنهاني أشد النهي يا من هني هني ميتنني ثم قال يتي أخبرني ابن عباس يتي عبد الله بن عباس يا بان الأباري أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين أقول أنتم مسلمين دسوا كسن تيتا لدى المشركين يكثرون سواد المشركين سنة قال عدد يوان كافرين su musulmai ne amma ba su yi hijira ba suka tsaya suna ƙara adadin kafirai in an zo sansan sai a kirga su cikin wa in an zo kidaya kada sun ƙara kafirai yawa kenan dan su zuwan mu ne muktirun sawa da na ala rasulillah suna ƙara adadin kafarai bisa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya'ti sahamu yurma bihi sai a zo a kawo musu hari idan an harbo wata kibiya wadda za a samu kafiri sai a samu wannan mummunin dan bai hijira ba a gane shi ba dan wanda musulmi ba san mummuni bane ba fa yusibu ahadahum fa yaqtuluhu sai kibiyan nan ta samu ɗayan su ta kashe shi ko majin ne samu ɗayan su ta kashe ko a tare shi takobi a kashe fa anzalallahu sai Allah ya saukar da innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi kusa yanzu wannan abin da yake nuna mana wannan aya ta sauka ne dangane da mummunan da suka ƙi hijira bayan ba sun ƙi hijira sai suka rinka neman su ɓoye musulunci su su zaje da kafirai in har za a fita yakin da za a yaki mummune wani lokacin sai a sauka za a fita ne ran su baya so amma ba sa son ce ba za mu je kar a gane su mummune ne sai su tafi tare idan an fita tare lokacin sai a kace sa kan kaga tawaffahumul malaikatu zalimi kusa sai su rinka ba da hanzari in mala'iku sun tafi makuncin kwazon kunna tilasta ma aka muka fita to sai Allah ya musu barazana da gidan wuta cewa ya kamata su daina irin wannan masu irin wannan hali su daina an gane ko to kuma ita ma da san ya kafa wannan hujja cewa yanzu in ka ta ka kai in yan uwanka mummune wannan ayar ta hau kanta kar ka ce wani shugaba ne tilasta kana ji kana gani ka je ka kasewa wanda jinin ta jahalata ta kake kenan da'a ga shugaba tana da iyaka a musulunci inna ma ta'atu bil ma'ruf da'a ana yin ta ne idan shugaba ya yi umarni da abin da bai zan saban Allah ba amma umarni umar shugaba ce ka zubar da jinin dan uwanka baka da hanzari na bin sa kamar ikirma na daukan wannan aya ya fada ta ta game har kowane lungu wanda wannan shine ake kira da suna fikihu aya ta wani abu daban to hada alaka tsakanin wani abin da ba shi aya ta ka ba dan ya kasance hukuncin wannan abin ya zai da kasan abin da aya ta zo da shi ina fatan kun fahimta sannan yace babun illal mustadafin min ar-rijal wan nisa'i wal wildan yace haddathana abu nu'man qala haddathana hammad an ayyub an ibn abi mulaika an karbo daga ibn abi mulaika ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kenan yace na ga sahabbai da ido na kusan 300 sahabban annabi wanda na rayu da su na gansu عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن أذر الله عبد الله بن أبي ما هي تسمع تسمع أن الله يبارك حنظري أو أن رواية a wata rawa yi shi da mahaifiyarsa gaba daya sannan bukhari yace babun fa asa asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura qala haddathana abu nu'aym قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه رضي الله عنه قال يتي بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وترانا النبي ناتكن صلى العشاء إذ قال sai kawai aka ji ya sami Allahu liman hamida a raka'an karfe kenan ya dago daga ruku'i kenan sami Allahu liman hamida thumma qala qabla an yusjuda sannan sai aka ji ya faɗa kafin yin sujada yace Allahumma najji ayyash bin abi rabi'a Allahumma najji Allahumma najji سلمة بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف wannan shi ke nuna halaccin alkanut inda nawazil waɗancan almustazafina wanda ba su samu fita ba suna son hijira sun rasa har annabi sa sai rinka ya alƙanu ya gama sallar isha'i a an karshe ya dago kafin ya tafi sujada sai rinka musu addu'a ya ce ya Allah ka tsamar da Ayyash ibn Abi Rabi'a yana maka bai samu hijira ba ya Allah ka tsamar da Salmata ibn Hisham ya Allah ka tsamar da alwalid ibn Al-Malid al ibn Al-Walid ya Allah ka tsamar da Al-Mustada'afin min Al-Mu'minin duk wani mummuni da ake musguna masa a wata ƙasa bai sami hijira ba ya Allah tsamar da shi ya samu dama ya zo hijira Madina annabi rinka fasa cikin addu'a wannan dan a nuna kana Madina abin da yake damun dan uwanka musulmi a Makka yana damun ka kai ba har kuma kana sa shi cikin ibada mafi girma cikin ibadoji ita ce ne sallah amma ba ka manta ba sai da kai alkanus saboda dan uwanka me zai hana a yau kana da Kano kai alkanus saboda dan uwanka da ke Sudan kai alkanus saboda dan uwanka da ke Pakistan ko saboda dan uwanka da ke Afghanistan ko dan uwanka da ke Philippines Kamanta da dukkan waɗansu iyakoki da yan mulkin mallaka suka zana kamanta da ma na cewa nan Afirka ne nan Asiya ne nan Afirka ta gabas ta yamma ta ina ce kai kawai ina ne ake la ilaha illallah nan ne garinka abil islam لا siwahu idza إذا bi qaisin aw تميم yace abul islam in ka tambaye ni wane ne babana bana dangantuwa zuwa wata kabila abil islam musulunci shine babana la abali siwahu ba ni da wanda zan dangantu gare in ba musulunci ba idza takaru bi qaisin aw tamimi idan masu alfahari suka yi alfahari da kabilan kaisu ko suka yi alfahari da kabilan tamim je su kai ni da musulunci nake alfahari wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin saboda haka duk inda musulunci yake nan ne garin ka duk inda musulmi ke cikin wani tsanani ya kamata ka tashi cikin addu'a ba alƙanus kaɗai ba har cikin wani alƙanus an gane ko annabi ya ce Allahumma Allahumma mashdud wa ta'ataka ala mudar ya Allah tsananta dankarka akan kabilan mudar wato kafiran maka annabi ke musu tsananin addu'a Allahumma ja'al hasinina ka sinin yusuf yace ka su suna fari irin fari na lokacin annabi yusuf ai kana bakwai turbar ruwa haka annabi ya rinka musu addu'a wannan ya nuna yanzu ma ya halatta a rinka yin irin wannan alqanutin ana la'anta duk wani kafirin da yake a musulunci a gida ko a waje duk wani mai riƙewa mai wa musulunci sassaɓala a sa shi cikin alqanut ala'anci to kuma dama wannan shine alqanut wanda yake shar'antacce alqanut inda nawazi daga nan sai alqanut na wutri amma alqanut na bayan sallar asubahi wannan bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sallar asubahi فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ما ليس ثم رغب تعالى فيما ياتي في الهجره ايه ذات zo baya ubangiji sai yake kudaitar da mu dangane da hijira da kauri da fadarsa ne wa man yuhajir fi sabilillahi yajid ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله دكا وندي هجرة تبودا الدين الله لإيلاء دينه معنا دان توفك الدين الله يجد في الأرض مراغما lalle zai samu a cikin sararin duniyan nan muragaman mafaka inda zai je ya zauna ay mutahawwalan yantakil ilayhi zai samu wani wurin da zai karkata ya je ya zauna wa fihi isharu a cikin wannan magana kamar akwai wata sanarwa ta musamman da annal muhajira cewa lalle shi mai hijira bi ragami an fi qaumihi al an fa qaumihi al kuffar kamar shi mai hijira yana turmuza hancin mutanensa wato kafirai a kasa ma'ana yana kunyatar da su yana kaskantar da su hijirar da zaka yi kana ba su haushi Allah ce dukkan wanda ya jira ya jiri bil ardi muragaman lalle zai samu wata mafaka da zai je ya zauna a cikin kasa kasiran mai yawa wa sa'a kuma zai samu yalwa fil rizqi dangane da lamarin arziki ma'ana in kana jin tsoron in ka bar nan garin yanzu kana da hannun jari a nan sai inda zaka je sai Allah ya buɗa maka wani arzikin shi ya baka a nan kuma a can ma yana kan shi Allah da ba abin da ke gagararsa akwai da dama daga cikin mutanen maka da suka yi jira ba su da ko kobo amma suka je madina suka zanto ga wadatattun masu kuɗi Abdulrahman bin Awf da yin jira mai ke gare bai da komai amma ya dai kafin ka ce menene a Madina zan zanta cikin manyan masu kuɗi haka sai Usman bin Affan suka rinka kasuwanci ubangiji ya buɗa musu haka da dama daga cikin sahabbai har wanda daga cikin zai ubangiji ya buɗa mu harkar kasuwanci sai da nan ka tsammani inda zan samu dutse in daga shi in dan ture shi zan samu zinariya da kasan sa saboda yalwa cikin Allah arziki da Allah ya samu ba abin da zan yi wanda ban ci ba yace hatta dutse da sai da nan ka tsammani da zan tura wannan dutsen da kasan sa kawai zan samu zinari ba wata wahala to saboda haka arziki a wurin Allah ta'ala yake sai dai ka tsira da addinin ka sai Allah ya bude maka kafofin arziki bai tara shi a wuri guda ba sai ya raba shi yanzu duniyar nan ka dobe yadda Allah ya raba rayuwar yadda take inda ba a tsammanin arzikin sai a same shi yanzu duk kere keren turai sai ubangiji ya bar su da karafan ba su da man fetur sai sun bukata a wurin wa a wurin wadanda suke ganin yan kauye ne larabawa masu kiwon raƙuma da tumaki da aure dole sai an bukaci fetur din a wajen su in ba tsoro ba su yi wa kansu man fetur din ba arzika da dama sai ga ubangiji ya kawo ya ja jirgi a kasashen afirka ya ja jirgi a kasashen asiya turai din kuma ba su da shi to kaga ubangiji ne ke raba arziki kenan saboda haka duk inda kai hijira sai Allah ya bude maka arziki huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi akwai ina arzikin Allah yajridu al-ardu muragaman kaseeran wa ta'a shine sa'atan fi rizqi wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi dukkan wanda ya fito daga cikin gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa ai mahalla rida Allah yana mai neman yardan Allah wa rida rasulihi da yardan manzo sallallahu alaihi wasallam fi fardu diniyin min talab ilmin aw hajjin au jihadin aw nahwi zalika fa hiya hijratun ila Allah wa rasulihi malan na so ya fada da hijira yace ba wai ka fita daga addini da gari zuwa gari ba dukkan wani abu da zaka fita ka aikata na farilla na addini min da ilimin kamar neman ilimi ka fita daga garin ka zuwa wani gari kama ka zama almuhajir daga nan ne aka samu sunan almajiri ko au ko kuma ka tafi hajji akwai wani bangare na hijira tare da kai au jihadin ko ka fita jihadi au na hawi zalika ko makamancin haka fa hiya hijratun ila Allah wa rasulihi wannan dukkan hijira ne zuwa ga Allah da manzon wadansu malamai suna nau'an ta tafiya tafiya akwai tafiya ta wajibi akwai tafiya ta ja'izi akwai tafiya kuma ta haka dai abin nan sa musamman imamul qurtubi a karkashin wannan aya yayi rabon bayani mai kyau wanda lokaci da zai iya yiwa ba mu kawo shi sai dai mu zuwa gare shi dan ɗalibai su koma su je su duba an gane ko fa hiya hijratun ila Allah wa rasulih bala yake kowanne sai idan kai wannan saboda Allah hijira ce saboda Allah da manzansa idan ka tafi wani gari neman ilimi don Allah to hijira ce zuwa ga Allah da manzansa idan ka tafi wani gari don jihadi hijira ce idan ka tafi aikin haji umara duk ana kirga sa matsayin hijira gaskiyar al'amari lafazin hijira yana gaskatuwa ne akan tashi daga garin kafirci zuwa ga ina musulunci amma imam malik ibn anas yake cewa duk inda yake cewa ko da garin bid'a ka tashi sunan ta hijira gari ne ake tsarajin bid'a yake waji cewa wajibi ne ma ka tashi kabar wajen ka koma inda ake sunna haka imam malik ibn anas yake yake kana gari ana zagin salaf ana zagin sahabbai ana zagin tabi'i wajibi ne ko ka hana ko ka bar gari yake amma kai shiru baka cikin masu hanawa baka cikin masu barin garin daidai kake da masu zagin fashe na fa وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم in kuka yi tuno baku hana ba baku ci abin azuci ba baku bar wajen ba innakum idan misluhum ko da masu wannan barnan zuciya kuke da juna kada ka ɗauka dan ni ba na laifi shikenan zan iya zama da mai laifin ba tare da na nuna masa na hau kujerar na ji ba in gidan ya zauna wuri ya zo ya tabarnar ka manta da hadisin muslim da annabi ya la'anci mutane guda hudu daga cikin su akwai man awa muhdisan mutumin da ya bayar da mafaka ga mai aikata laifi bayar da mafaka ka ko ka bayar ko ka yi belin sa ko ka zaunar da shi a gidanka ko ka bashi haya a gidanka yana aikata barna ta sani yana aikata barna a gidanka ko yana sayar da giya a shagonka ko mutum ne da ya bude ka yake yaɗa wata mujalla ta sharri ko yake sai da waɗansu littattafai da ke ɗauke da batsa wanda ke lalata zuciyar ɗan adam ya zanto gangan jikin ya zama sahorani mara amfani domin inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasalat fasala al jasad kullu da dama daga cikin sana'o'i da muke yi ko muke goyon bayan masu ayyukan barna mutumin da zai rinka sayar da nodal na barna mutumin da zai rinka sayar da mujalla ta batsa mutumin da zai rinka sayar da kalanda irin ta ɗan rasulun kalanda irin ta ƙarfi ɗan ƙwallon ƙafa kalanda irin ta mawakan America ko mawakan kasar India FTT na kasar India kalandun su daga musulmi na sayarwa ko ya bayar da wuri ana sayarwa duk wannan yana cikin wannan hadisi la'ana Allah man awa muhdisan mutum hudu annabi la'anta la'ana Allah man la'ana walidayhi sannan kuma la'ana Allah man ghayyara manar al-ardi na alallahu man zabaha da ghairillah su hudu aka la'ance su cikin hadisi na kawo su ba a jera ba hadisin da ya dumulce su ya la'ance su ubangiji yake dukkan wanda ya hijira ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah da manzansa ya fito daga sa zai hijira thumma yudrikul mautu sai mutuwa ta riske shi a hanya tsare shi akan hanya kama waqa Ali junda ibn damra kama yadda ya faru ga junda ibn damra wadanda suka ce dumra ibn junda wadanda suka ce dumaira falamma sami'a ayatul hijra yayin da yaji ayar cewa ai hijira ta sauka wa kana shaykhan kabiran ya kasance dattijo ne mai yawan shekaru maridan gashi mara lafiya fa sai ce wallahi ba ana mimman istatna Allah ba na cikin waɗanda Allah ya so gaskiya da aka ce waɗansu za iya zama to ba na cikin waɗanda aka ce su zauna sai na fita duba ga tsufa ga shi ba da lafiya saboda karfin himma ya tsufa amma da budurwar zuciya dangane da ayyukan alkhairi fa inni ajidu hilatan yace ni ina san dabara na san hanyar da zan bi in gudu wali min almali ma yablughuni ko ma yuballighuni ila almadina ina da dukiyar da za ta isar da ni har madina wa abadu minha kai ina da dukiyar da za ta kai ni har ma gaba da madina in ana zuwa wallahi la abitu laylata bi makkah yace wallahi ba zan sake kwana ɗaya ba a makka tun da yaji wannan ayar yace to daga yau ba zan ƙara kwana makka ba ko sai na yi hijira yace akhrijuni ku fitar da ni fa kharaju bihi ala saririn suka fito da shi akan gado hatta a tawbihi tan'im har suka zo bayan garin makka wurin da ake kira tan'im inda aka wani masallaci yanzu akan hanyar madina inda masu hijira suke zuwa ai masu umara suke zuwa su dauko wato harami a can fa adrakahu al-maut sai mutuwa ta riske shi anan fa tafaqa bi yaminihi ala shimalihi sai ya dauki hannun daman sa ya a akan na hagu sun makala sai ya ce اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما أبايعك رسولك yace ya Allah wannan naka ne wato mubai'a ta ya Allah wannan naka ne mubai'a da wannan na manzon ka ne mubai'a ta biyu kenan yace hadhihi laka wa hadhihi li rasulika thumma mata sai ya mutu fa balaga kabruhu ashab ya sallallahu alaihi wa sallam sai labarin sai kai zuwa ga sahabban annabi da mun tabbata gare shi fa madina lakana atamma wa suka ce da ya iso madina da ya fi samun cikakkiyar lada an gane ku. faqad waqa ajruhu ala Allah Allah ce duk wanda ya fita hijira sai ya mutu a hanya faqad waqa ajruhu ala Allah to ladan ya tabbata a wurin Allah ai ajru hijratihi ala Allah lalle ne ubangiji yayi alkawali ya wajabtawa kansa zai ba ladan hijira bi ijabihi ala nafsihi ta yadda Allah ya hukunta ya wajen tarwa kansa wannan al'amari bi hukumil wa'di ta hanyar kyakkyawan alkawari da Allah ke yi tsakanin sa da bayan sa na gari wa tafaddul wal karmi da fi da falala da yake bayi da kuma karamci la wujuba istihqaqin wata tahattumin ba wai wajibi ne na dole Allah ya yi ba ba wai wajibi ne cewa lalle mai yin hijira yana da ladan da za a bashi aljanna ba a'a za a bashi lada amma kuma samun shiga aljanna da falalan Allah ne a cikin sai in Allah ya ninka ya ƙara ninka sai ka shiga aljanna aikin ka dai baya ka samu shiga aljanna sai bayan sai da falalan ubangiji dan haka annabi ce ba ɗayan ku wanda aikin zai shiga aljanna suka ce wala anta ya rasulullahi ce wala ana illa an yi ta yatagammada lillahu bi rahmatihi faqad waqa ajruhu ala Allah qala ba'd al ulama wadansu malamai suka ce wa yadkhulu fi hukm al aya zai shiga cikin hukuncin wannan aya man qasada fi ila sa'atin min as-sa'ati mutumin da ya nufaci aikata wani aiki na ayyukan da'a ثم عجب an اتمامها ya fara aikin kuma sai ya يا bai karasa mutum ne ya zo ya fara gina ke makaranta ya yi aji hudu kafin ya karasa sauran sai kuma ya samu karayar tattalin arzikin kasa ko ya samu rashin lafiya ko Allah ya karɓi rayuwarsa kaga ya ji kyawun ne ya zai kammala shi kadai amma bai karasa ba ko ya fara ginin masallaci yana son zai karasa shi kadai ya yi rajin sai ubangiji ya karɓi rayuwarsa وصلى اللهم وسلم وبارك على اله وصحبه اجمعين bayani a kansa wannan kuma a sai su a darasi na gaba zan su gida in ga waɗanda suka kamata kunnan ko sai a na gaba insha Allah wannan shi wato ma'aikacin ne wani lokaci akan tura su su kake wani musulmi dan saboda yayi wani laifi ko su azabtar da to ya za ta yi irin wannan hali cikin kenan kamar abin da na faɗa a baya a cikin karatu na an tura wani yankin wasu musulmi amma fikirma ya hana ko shi ne yake tunani a kan wannan a gaskiya wannan mutum idan ya tantance a yi masa hukuma saboda kasancewar sa mai laifi kuma dan fashi da makami aka tura ka kashe shi dama hukuncin sa a kashe kuma akai kamata a yi dan a rage mafarkata ko wani mutumin da ya fitini jama'a ya haifar da eh, yana kulle-kullen da zai kawo wato haifar da yaki ko rigima cikin kasa ta hanyar a zo a hasaran dukiyoyi ko abin nan da irin waɗannan hukunci su kawar da su da cikin al'umma amma matukar wani dalili ne kawai na siyasa wanda bai kai a cikin mutum ba ka tura ka kai iyakacin gobarin ka gaggata baka bi wannan umarnin dan ba zai yi wa halatta ma kake dan uwanka ne dan cimma manufar wani tafsirar siyasa ko shugabanci wannan yake cewa me ya hukuncin waɗansu musulmi da suke shiga aikin soja kuma a tura su ne su yaƙi su karkace waɗansu yan uwansu musulmi a waɗansu ƙasashe wannan duk suna cikin irin abin da bai kamata an sa irin wannan umarnin ba duk inda aka tura ka je ka harbi musulmi dan uwanka ba za ka bi wannan umarnin ba gaskiya al'amari wannan shine hukunci a cikin shari'a wannan kuma yana nuna gurbacewar al'amura na karatu da kuma tarbiyya a jami'o'i da kuma manyan high institute na gwamnati yake cewa ya zami da irin wannan lalura yanzu mu bar karatu kenan gaba ɗaya ko ya zami ba za a ce ka bar karatu ba don saboda jami'o'in sun zama halin da suka samu kansu a cikin yanzu dan baka da canjin su har yanzu da a ce kana da canji to sai ka bari to amma baka da canji yanzu saboda haka dole ne mutum ya je irin waɗannan jami'o'i ya yi karatu sai dai mutum zai iya zama mai nutsuwa akan samu ɗalibai masu kame kansu cikin maza ko mata haka akan samu malamai masu himma da kame kansu to sai fa duk irin waɗannan adadin su ne su zama kaɗan to kai sai ka je ka yi kokarin haɗewa da su mutanen kirki masu kame kansu masu halayya na gari don ku karu ku yawa kari to shi ne za ka sai mutum ya amma ka da wannan dole ka hakura kai karatu a irin waɗannan tsarin jami'o'i kuma ka zanto kana cikin masu himmar da kake sa ran wata rana da ka da himmar ka a rinka samun ƴancin canje canje kaɗan kaɗan kawo tun irin wannan jami'o'i namu na ɗan kasar abu ne mai wahala ba wata waka ce da mutum zai lalata ba shike ne ya kasance an mutu dole yana buƙatar lokaci mai tsawo kuma yana buƙatar karatu kuma yana buƙatar nutsuwa kafin a samu kaiwa ga wannan tsari kuma manyan makarantu al'ummar musulmi inda suna da tsari za su iya kafa manyan manyan makarantu na su manyan manyan kwalejoji da za su koyar da kimiyya da koyar tarbiyyar addinin ko da kungiyoyin addinin musulmi yanzu a Pakistan a karatu. akwai a ta Abubakar biyu wanda wata kungiyar addini ke cikin ta kuma take gudanar da ita har an samu wadansu daga cikin ɗaliban jira sun je sun yi karatu ɗalibai da yarda da ɗan sassanin duniya an ɗauke sun je sun yi karatu jami'a guda ba karkashin gwamnati ba karkashin wata kungiya daga cikin kungiyoyin addini wanda za ta bayar da ilimin addinin musulunci din da tarbiyya mai kyau kuma ta bayar da ilimin zamani din kuma da tarbiyya mai kyau wanda wannan za a iya yi amma sai ne ke hanawa kun yanzu aka bada mata mutum islam a wani lokaci da ya gabata shekarar 1970 da wani abu an yi wani lokacin da kuɗin da ke cikin asusun jama'a da islam ya fi bajet ɗin gwamnatin Nijar gaba ɗaya amma me aka gina ba abin da aka gina irin waɗannan ƙungiyoyi inda sun fi wani abu sun da su akwai manyan manyan ƙungiyoyin abin da a nan kasar da aka kafa su kuma sun sami kafa da za su yi alaƙa da waje su samu taimako daga waje ɗin da sunan addini kuma sun sami manya-manyan da mutane a cikin gida waɗanda ya kamata a wayarwa masu arzikin mu kawai cikin gida za su iya rike da yau ne za su iya kafa manya-manyan hayayen su waɗanda za a koyar da ilimin zamani tare da tarbiyyar addini to amma malamai da suka taso ba su dora masu arziki da masu sarauta da waɗanda suka masu ilimin zamani akan wannan ƙari kawai sun kyale ba haka sai dai a ce wa wani almajiri ba wani dan kasuwa a kasar nan wanda baya da malami ba wani taji dan dan siyasa da baya da malami ba wani mai mulki ko sarki da baya da malami kowa da malami shugaban kasa na da malamansa ministoci suna da su kuma suna suna da su amma waɗanda za su ce musu ha za halalun ha za haramun ba ba wanda za su ce musu kaza halalun ne kaza haramun a malami ya yi masa ne addu'a ya ba shi asiri a wani masa kujera goma kujera sha biyar da shi muridan su je maka su yi addu'a kowa yana da malami amma ba malamin su zai faɗa maka gaskiya saboda haka duk lokacin da kai za ka faɗa musu gaskiya ba su saba jin wannan ba daga ka. saboda wanda ya ji ka shekaru da katin rawani bai faɗa musu wannan ba ba wannan yaran suke ji ba da ka ce aika za ka yi dace da kai da kallon ka wannan wajen rikin kunya ce kallon ka da baki da idan su zai nuna ma cewa rashin kunya kai masa dan ni ban taɓa yin wannan mutum da nake a duniya yanzu kai ne kake faɗa to kaga ba tsora su akan hanyar gaskiya ba waɗanda za a iya gudanar da irin wannan dan ko ya aika alheri masu tsari yawa amma sai zo a kashe kuɗi a waɗansu al'amura waɗanda suke daban waɗanda ba su da alaƙa da addini a tara miliyoyi a kashe akan waɗansu al'amuran da ba su da alaƙa da addini ba mu cewa masu arziki su zo su gina makarantu ko su gina manyan hayar su kuma su rika su gudanar da su dan ba wani mutumin da zai iya rike abu har iyaka su dan ban adam yana da iyaka su da zai yi amma za a iya samu waɗannan ababe kuma a buɗe mutane ne samun kuɗi hanyoyin samun kuɗi kuma suna nan da yawa kowa ya san yadda yake samun kuɗin kana son ka sami kuɗi a wannan a kasar yau idan kana da jari a kwanan yadda za ka sarrafa noma hanyar ce za ka samu kuɗi sayar da magani hanyar ce za ka samu kuɗi kayan gyaran mota hanyar ce za ka samu kuɗi ga hanyoyin da yawa kiwon kaji hanyar da za ta samu ku to irin waɗannan makaranta aka ba sai a bude mata irin wannan dabara sai ka ba ta makaranta din jari mai karfi ko da kai da wani da wani faɗawa makaranta jari mai karfi miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan biyar ko bude mata wata makikiyar gona ka gani kwai kawai da za ta yi tafiyarwa nawa za ta kawo a kowane wata abin yana da yawan gaske ku samu wuri mai dautayi kasashen noma ga suna a cikin kasar mu burjak ba a amfana da su, musamman kuma a nan arewa idan ka tashi tun daga haɗe da kasa har gashuwa wuri ne mai yalwa da dausayi sama da kilomita ɗari amma ba a amfana da shi saboda duk wanda zai harkar kuɗi so yake rinka lissafi da kalkuleta kuma cikin mintuna yake so riba ka zo ba cikin watanni ba kullum da kalkuleta ta a makale me yake go me ka dandana a yi ne yake so ya hada komai da haka ba zai iya noma ba zai iya kiwo ba kuma noma da kiwo su ne masu tabbas kuma su ke nuna kasa ma tana da arziki eh, tana da wannan wannan shine arziki ba kuɗi masu yawa ba a hannu wanda ba sa iya biya bukatar yanzu sai ka yi dakon nerori ka tafi kasuwa sai ka je ka dawo da wannan abin a cikin da jakar da abin da ka sayo takardun da ka dauka na kuɗi ya fi abin da ka sayo nauyi inda za a tsora a kan sikeli a sai kuɗi ba su ne arzikin ba haka gana da ce arziki to in za a yi makarantu sai a buɗe musu irin waɗannan hanyoyin samun kuɗi duk a samu dabarar hanyoyin samun kuɗi da za su rike kan sai da makarantu suna tafiya komai na tafiya haka ake a kasashen da aka ci gaba haka musulmai suke a wajen saurare musulman amerika wanda yanzu yawan su duka bai fi miliyan biyu ko miliyan biyu da wani abin nan ba amma suna da gonaki suna da asibitoci suna da komai da suke rike kansu da kansu tunda sun shiga musulunci kuma suna da wayewar kai ko masu wayewar kai sun yadda su yan boko addini ne ba boko akida wanda ba ruwansu da addini kuma sun yadda akwai alaka kwarai da gaske tsakanin masani ta fuskar al'amuran da suka tafi kimiyya da masanin addini haɗuwa ake wannan yake Allah yake wannan yake kuma ga hanyar zartarwa a zamanance sai haɗuwa addini aiki A a nan kasar duk a rarraba ake malamin addini yana cikin sauran yana koyar da ahalari bai san me gudana ba a cikin gari ko a kasuwa ko a siyasa dan siyasa dan siyasa yana sai yana burge da siyasa ta bai azhar ba bai la'asar ba saboda tsabagen mijin kawai ma'ubai baina salatin yajidu qawlan wala masarin ba ruwa ba iska ya haɗa salloli guda biyu lokaci guda ba wani uzuri don saboda tsabagen ne saboda haka wancan siyasa kawai ya iya ba da addini wannan kuma addini yake karantawa bai damu da ya san harkokin rayuwarsa da zai ya gudanar wani mawaki ya zo ya samu ma'amunu ya zuga shi amma sai ce zagi na kai ba zuga ni kai ba yace abhal imamul huda ma'amunu mustaqilan bid-din wan nas bid-dunya masabih yace shugaban shirya ma'amunu ya waye gari yana mai tagalta da addinin ka yana mai himmata addini mutane ko duk sun himmata duniya ita ai ba ya na kai ba yanzu ka mai da ni kamar wata tsohuwa da karbinta a cikin masallaci ba abin da ta sani sai tasbihi yake ta manta ubangiji ta Allah ce menene wa mutabihi ma ataka Allah ad al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsan kama ba za ka iya ba kamar yadda wani yanzu ga wani yake wala huwa fi dunya mudhi'un bi wala tajil bi dinihi yake cewa dai al'amarin duniyar sa bai kadantar da daga addini ba addini ko bai mantar da shi duniyar sa to haka ake so a samu tawazun bainad dunya wal akhirah sai amma ka ce na to san komai ba kenan na rike tarbi ina cikin zihni adha al-imam بالدين والناس بالدنيا مساجين ما كنت أن جعلتني أجوبا وغيرها كلها saboda haka har yanzu akwai bukatar kyakkyawan alaƙa tsakanin masu karantar da addini da ɗan kasuwa da shugabanni da masu mulki kuma su sanar da su Allah ya ce annabi ya ce ba wai kawai aika maka addu'a ba ba wai kawai ka biya kuɗin kujera maka da mutum goma mutum biyar ko ka biya musu umara da guzuri a je kawai maka dan ayo maka addu'a yanzu na tsabagen zalunci ne saka wace masu an je maka aka addu'a Allah zai karba yanzu da adam da yake adadin musulman duniya nawa ne adadin musulman duniya yanzu misali ta kaddara su da cewa sun kai miliyan kaddara su a miliyan daya da lissafi muke son buga cikin miliyan biliyan daya din nan na musulman duniya biliyan daya nawa ne suke da damar da za su je haji ko su je umara shin sun kai kashi goma cikin ɗari na da musulmai idan ka ɗauka sai an je maka an yi addu'a ake karɓa yanzu kana nufin ubangiji ya kalli dukkan musulmai ya kasa su kashi goma yace zai ka addu'ar kashi ɗaya daga cikin su kashi tara kuma kun sun yi ba zai karɓa ba dan ba su da kuɗin zuwa mata ba su da wani zai kai ba su da alfarmar ba su kujera kuma kai a kira ka sai an ji ta aka addu'a za ka saboda ta jahilci da kake fama da su Allah ko ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to da haka wajibi ne samar da alaka mai karfi tsakanin masu dukiya waɗanda Allah ya sa musu kishin musulunci da malaman addini waɗanda suke da tsoron Allah dan a haɗu a yawa addinin musulunci aiki ya kasance an yi tsari an samar da makarantu da za su bayar da ilimin addini amma in ba haka ba to wallahi za mu samu kanmu cikin mutunci ko da ya kasance ga abin da ya kamata mu yi ba har kullum wajen muke wani balarabe ya ketaro ruwa daga Kuwait ko daga Saudiya ya zama mai yi mana aikin musulunci su suke da kuɗin shiga aljanna mu kuɗin mu ba na shiga aljanna ba ne na tuwo ne da da da mota kawai da na zatar da a yi kafafa ba kudin aljanna gare mu hutu har kullum haka yi tunanin masallaci ana jira a kawo kudi daga saudiya haka yi tunanin wata jami'a ana jira saudiya ta wata jami'a haka yi tunanin komai su kaɗai muke so mu aljanna mu ba ma so kama aljanna kuma irin waɗannan mutane su kasashen saudiya da kuma sun yi iyakacin kokarin su a nan afirka sun yi iyakacin kokarin su amma wallahi abin da ya shigo nan ƙasar da sunan ciyar da musulunci gaba wallahi da an kashe rabi da ba haka musulman duniya ba haka musulman da ya suke a ce wanda duk sau karɓa su ci rabi su kashe rabi kawai wallahi ga zuba haka ake duk ana da binciken kowa tsakanin Kano tsakanin Kaduna tsakanin Ilorin tsakanin Ibadan da Lagos duk akwai sunayen kowa da suka shahara ko kungiyoyin ko da ko mutane da suka shahara to su ko ta ne sun ta bayarwa haka shi yasa su ma sai suka noke yanzu ba ruwansu da irin waɗannan dalilin da yasa kenan suke tunanin su ma suka kafa kungiyoyin da za su zo su zo su yi aikin da kansu su koma sama da su bai wa ɗan ƙasar kuma ya ji ya to amma dai kullum kar mu tsaya mu muna jiran sai wani balarabe yake so ruwa ya zo ya mana na ta faɗa a uwa cewa kullum idan ka dogara da a a yi maka alaƙar duniya yanzu siyasa na gurɓata ta da yawa lokacin da Saddam ya shiga Kuwait ya kai mata farmaki mutanen da suka tagayyara a duniyar musulunci a wannan lokacin dubbai ne in ban maka miliyoyi ba akwai kungi akwai gidaje na renan marayu na mujahidun wanda suka yi jihadi a Afghanistan tsakanin cikin Afghanistan da Pakistan akwai irin wannan gidajen renan marayu din da makarantun su na primary da wato secondary da kuma asibitoci na renan su sama da ɗari biyu wanda suna samun goyon baya ko taimako ko gudanar da su daga kasar Kuwait daga hannun yan kasuwa lokacin da saddam ya kai farmaki ke komai ya tsaya akwai makarantu sama da hamsin a kasar kenya komai ya tsaya akwai waɗansu a bangaren afirka ta kudu komai ya tsaya saboda me daga koyon abu ke zuwa saddam kuma ya kai hari koyon wani dalili na siyasa zai iya zuwa dakatar da mako wuce mako na zuwa wani dalili na rikici zai iya zuwa dakatar da mako ko wuce mako na zuwa kuma wannan taimakon wani lokacin sai zama fitana a gare ku kuna yin aikin ku na addini ku kadai cikin zaman lafiya sai ku yi tayi da ikhlasin ku da imanin ku da karfin ku da dukiyar ku da kuɗi sun zo an fara tunanin to kaza na waye kaza na waye sai ku fita kuma daga addini ku koma harkokin rigima saboda haka kullum mu yi tunanin yawa kanmu kar mu taɓa tunanin cewa wani mutum zai zo daga waje zuwa mana aikin addini balantana a daidai yanzu da wato kasar america ta sa takunkumi da dukkan kasashen larabawa wajen bayar da taimakon su zuwa ga sauran kasashen shekaru abin zai su mamaki akwai wani babban dan kasuwa a Saudiya Arrajiki yana da banki na canjin kuɗi duk alazan masu zuwa umara ko ne sun san Arrajiki dan yawancin kuɗin suna ganin suna fita ne ta hanyar wannan banki zakkar da yake fitarwa za ta kai biliyan ne ana maganar daloli ne kawai wanda idan ya fitar a wani balarabe dan Egypt shi ke ɗaukan. taimako shi ke ɗaukar wannan taimako ya raba ga dukkan ƙasashen da musulmi suka suke halin kakanuka yi ko ake jihadi ko ake rigingimu ko fatara ta yawa kamar irin su Algeria kamar irin su filifin irin ya yaƙin da musulmi suke a can da sauransu shi yake ƙoƙarin isar da su ne ta hanyar dabara da komai sai Amerika ta gano da Amerika ta gano kawai sai ta ba da umarni ga gwamnatin Saudiya to da yanzu ke ma dai Saudiya kina nema a sanya sunanki cikin kasashen da suke karfafa ta'addanci a duniya saboda haka gwamnati ta yi magana game wannan banki abin da kawai aka yi cire wannan ma'aikacin daga inda yake sai kuma aka ce yanzu wanda yake son ya bayar da wani taimakon wani addini ya bayar gwamnati zai sai sai ya ba gwamnati a daidai lokacin da muka fita daga Saudiya akwai wani bangare a cikin Rabita ana kiran su ne ta kuma ne Alquran ko ne wani bangare cikin Rabita duk ɗalibin da ya kammala karatu a jami'ar musulunci na Madina kowace ƙasa take kafan ko sun kai kan nawa za a kai masu gidan kyauta ina da littattafai manya manyan akwati wajen guda goma na karfe manya manya wanda in zan auna su in kawo su da kaina kila sai sun bukatu da dubu talatin a jirgi ko abin saboda haka baya da zamu a wannan lokacin sai ra da take dukkan ɗalibin da ya kammala ya kawo littattafan sa kyauta a kai masa har gidansu har kasar abinda ake so kan rubuta sunayen littattafan ka gaba ɗaya kaf ga su sune a cikin wannan akwatin littafi kaza da kaza cikin wannan akwatin littafi kaza da kaza ka kai hukumar jami'a ka buga stamp a kai dan yadda ka cewa ne littafi ne dan tarwa ne dabara ta ko kayan kasuwanci haka muka yi duk aka dauko nan littafin mu sai aka fata kana muka dauka a free a yanzu an tursa ka gwamnatin Saudiya wannan kawo littafin ma free babu duk dalibin da ya gama jami'a sai dai ya tafi tsarara in ka san littafai da yawa ba za ka iya kawo su ba sai dai ɗalibi ba ka da kuɗin da zaka auna ko da ka hudu ko da ko ko ya za ka yi kowane kilo ɗaya a ce maka wato riyal ɗari biyu ko riyal ɗari yana kalli kowane kilo ɗaya a ce maka ya za ka yi kana da littattafai sama da sama da kilo ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari hudu ya za ka yi duk an yi makirci an danne wannan an hana rabe tsarin wannan aiki saboda wai wannan a aqidan America duk yana karfafa ta'addanci a duniya duk wata hanyar ce ta musguna wa musulunci kuma kowane kobo zai fito daga Saudiya ko daga Kuwait amerika ta zai zo a kansa matakar zai je Asiya matakar zai zo Afirka matakar zai je Misra matakar zai je Sudan dan ana ganin wannan kwaban ko ɗarin zai je ne gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya je ya sai ahalari ko ko Ismail ko Arba Nadi na haka ba ya dai fita ba yanzu nan abin da ake ci kenan kuna ganin yadda yanzu Amerika ta kasa kan Laraba suka zara ido suna ganin ana cin mutunci sannan sun kasa kawai in ka bude gidan rediyon Saudiya sai a ce sun su da rikicin ne cikin gida ya zan mutum baki in ka bude Kuwait haka za ka yi in ka bude nan haka za ka yi bisa ga dukkan alamu ganga gashi ta fara zaki in gashi ta zaki da yawa kuma lalle sa Allah wa ubangiji ta'ala cikin hikimarsa da adalcinsa ba zai kyale wannan al'amuran su gudana da haka ba bi izini ala daidai yau ne wannan abu zai tabbata wannan kuma abu ne a hannun Allah ta'ala shi ne ya san zai faru kuma Allah na jarrabar su musulmai don a tsara samun matasa da za su jure su dinka jin yanzu ne ma za a yi musulunci yanzu ne ake da kalubale yanzu ne za a yi imani ibnu taymiya yake cewa ƙarya a nasara ba ta ci a abin nan gaskiya ba ta cin nasara akan ƙarya sai ƙarya ta yi ƙarfi ta kai duk inda ta kai sannan lokacin nan ubangiji zai tafi gaskiya sai su ta danne ta murkushe ta don ita gaskiya sunan ta gaskiya ba dan yawan mabiyanta ba ba dan yawan tanadinta ba kawai sai dan sunan ta gaskiya a ci nasara akan ƙarya dan ita ƙarya sunan ta ƙarya ba dan ta gajiya ba ta hanyar makamai ba dan ta gajiya ba ta adadin mabiyanta saboda haka wannan rana bi idnillahi ta'ala tana saboda haka aikin mu ne mu tashi haikan kurakuran da waɗansu mu suka fada mu rinsa ido ba sai mun faɗe su mu dai mu ga menene wannan kuskuren kan mu tashi fada hakan kungiyoyi ne ɗaiɗaikun mutane ne da kowa ya tashi ko waɗansu suka tashi da sunan addini suka yi waɗansu abubuwa da bai dace ba aka yi ta da kuɗi ba a yawa addinin komai ba a waɗansu kungiyoyi to kowaye yanzu kuma ya tsaya a daga daidai duk abin da za a yi sai a yi tsari idan aka ce an samu wani kuɗi na addini kar a danka ta hannun mutum ɗaya kowa ne ne ko sai ya zanto a hannun jama'a yake jama'a ne suka san nawa ne jama'a ne kuma suka san zai kwana a banki tara ajiye a hannun mutum da ya kwana a gidansa dubu ɗaya aka samu bai kamata ta kwana a hannun mutum ɗaya ba a ta banki ta kwana a asusun banki gobe in za a aiki a sake sa hannu na ka'idar tuwaye kuma ta sa hannu a sake fito da ta aiki amma yadda muka saba shi ne idan muka tashi zamu yi aikin addini sai mu ajiye akwatuna a masallaci na fi sabilillah kowa ya jefa ya tafi ba tunanin yaya me aka samu me aka kace an yi aikin da aka ce za a yi ba a yi ba a ko wani dama shi yana ganin in yi bayar ya sauke waye ba kuma haƙƙinsa bane bai tsaya bi dige ga an yi saboda muna ganin mu ba za mu iya yin jihadin ba da dukiya da kuma zangan jiki mu na dukiyar kawai za mu yi mutum zai fa'i ko Allah ko yana son mu gaba ɗaya na ɓangarorin guda biyu to amma abu da kike kuma ya kasance an yi shi da tsari kar mutum tsaye ya mamaye al'amura ya kasance komai shi zai yi wa amruhum sura bainahum musulmai shawara suke tsakaninsu akwai da tilai akwai masana akwai wanda suka sun san addini akwai wanda sun san rayuwa a zaɓo wakilan jama'a mutum hudu biyar wakilan jama'a sun ta gudanar da al'amuran jama'a duk wata amana ta jama'a ya kasance sai da wani da wani sun san ta shigo kuma lalle wani da wani sun san za ta shiga kuma lalle ana dan baiwa mutane bayanin abin nan da aka yi ga kaza ga kaza ga kaza ku ta hanyar haka addini zai gudana amma kawai an zo an samu naira dubu hamsin an baiwa wani bawan Allah ya je ta kwana gidansa kwana biyu kwana uku ba wanda ya sake wayarsa in ta bata ko me mu ci an samu dubu hamsin aka ba da ajiya ga kotu yau ne ina da mace biyu yana da yara bakwai ga asibiti ga kudin magani ga menene sun yi kwana biyu ku tambaye shi ba dole wata rana ku zo ku ce tare amma kuna da dubu hamsin kuka bayar da ita ga mutumin da ya karbi jarin miliyan goma ko zuwa aka aka sake gidan shi aka sake zai faɗa muku ya ce an sake sake aka sake yi ba ta ku ya za ka kana da miliyan goma ba ka da ajiyar dubu hamsin ka kai mana kamun ce ta fata ai kamar ka san taka ce ta amma wanda ba da koko kuka ba shi aka dauke ya za ku yi sun in ta waye za ku yi sai dai a koshi dauri a sakai sai dai a koshi diban wa'adi ce zai biya na zama biya ba sai biya biya Allah ya ji mana gaban abu na karshe da zan karanta shine abin da ya shafi alqadi iyadu dangane da littafin a kafa da wani sai menene ingancin sa yake ganin ko wani abu ya taso sai a ce a karanta a kafa in an yi fari a ce a karanta a kafa in an yi menene a ce a karanta a kafa to littafin a kafa dai littafin ne al qadiya iya al qadiya iya Shamsuddin Az-Zahabi ke cewa al-Imam al-Allamah al-Hafiz al-Awhad Shaykhul Islam al-Qadi Abu al-Fadl Iyad ibn Musa ابن اياب ابن امر ابن موسى ابن اياب اليهصبي الاندلسي السبتي المالكي shine kambin girma da imamu zahabi ya baki mutumin andalus ne a kasar spain mutumin garin sabta kuma dan mazhabar malikiya wulida fi 76 wa wa 400 an haife shi a shekara ta 400 da 76 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam kan cikin karni na biyar kenan duk ya riga shekul islam ibn taymiyyah zuwa tahawwala jadduhu min al-andalus ila fas daga baya kakansa ya yi hijira daga andalus ya koma fas a cikin kasar maroko tun masakana sabta sannan ya shiga da zama a sabta mana yace lam yahmil al-qadi al hadasati al-qadi ya bai fara neman ilimi ba yana yaro sai da ya girme fara neman ilimi وأول شيء أخذ عن الحافظ أبي علي الغساني إجازة مجردة وكان يمكنه السماع منه فإنه لهت من حياته اثنين اثنين وعشرين عاما ya yi karatu a wurin wannan alhafiz abi ali al-ghassani amma ijaza ba zama yayi bai saurari hadisan a wajen littafin sai ya sami ijaza a kai sannan ya tafi kasar andalus sanata jiz'in wa khamsini'a sannan kuma ya lizinci malama daban-daban ta kawo maganganu sai ce wa tafaqqa bi abdullah bin isa at ya nemi ilimin fikihu a wurin Abdullahi bin Isa a tamimi yace wastabhara min al-ulum ya zama koyi a cikin ilimai da dama wa jama'a wa allafa ya tari ilimi kuma ya yi wallafa wallafe wa sarat bi tasanifi ar-rukban karauka ko mahaya dawaki sun yi yawo da littafansa a cikin duniya taki daban-daban wa shahara ismuhu fil afar sunansa ya shahara a kasannin duniya daban-daban خلف ابن بكوال يتشاهو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم alqadi iya yana cikin ma'abuta ilimi kuma ba fanni ɗaya ya dogara da shi ba fannoni daban-daban ga kaifin hankali ga fahimta istiqdiya bi sabta muddatan tawila an sa shi ya rike mukamin alkali a garin sabta lokaci mai tsawo humidat siratuhu fiha an yaba da lokacin da ya rinka alkalanci ثم نقل عنها الى قضاء غرناطة سنة كيف غرناطة يا جماعة القالي فلم يطول بها to magana ina ta tsallakewa ne kawai da in kai inda nake so in kai gare amma za mu yi kawo tarihin ta gaba da yana tsotsin lake wajen tsoron ba yake cewa kali kali dan kuji dan kuji ne ya faɗa ibnu kullikan kenan a cikin littafin sa wa fayatul ayan zabi yace ya ce me huwa imam al hadith bi waqti al qadi ya qala min hadith ya azama nas wa arafa an nas bi ulumi yana cikin mafi sanin mutane game da ilmomin hadith wa bin nahwi wal lughati wa kalam al arabi wa ayyamihim wa ansabihim قال يتي ومن به كتاب الإكمال في سنه صحيح مسلم. ينا ذا الكتاب يسمى الإكمال في سنه صحيح مسلم. كمل به كتاب المعلم يا سكة الكتاب المعلم لون إمام الماجري يفارك وكتاب من تارك الأنوار ينا ذا الكتاب يسمى من تارك الأنوار يا يسمى آه، تفسير غريب الحديث وكتاب التنبيهات كم كمان ذا الكتاب يسمى التنبيهات ذهب بيستكيد فوائد وبرائد ينا ذا فائدوه أمانة ذا سمو باكين أبوه وما سمو wa kullu tawalin fi badi'a duka littafan ka dai a jumla suna da kyau kuntu zahabi yace ni ko nace tawalifuhu nafifatun wal mabul la fa al qadi ya sawawani qarai wa ajalluha wa asrafuha mafi girman su mafi kimar su kitabu shifa shi da littafin ashifa tare da hukukul mustafa yake laula ma kada hashahu ba dan abin da ya suka shi da shi ba bil ahadith al musta'ala na hadisai na ƙarya عمل إمام لا نقد له في الحديث ولا ذوق in dai ka gani ka san aiki ne na wani babban malami amma da baya da rariya ta sauke wala zau baya da zauki da zai gane wannan hadisi ya inganta ko bai inganta yace wallahu yusibuhu ala husni qasdi amma Allah ba da da wa yanfa bi kuma Allah ya amfani mutane da wannan lissafi na aiki wa kada fa ala yace Allah ma ya riga ya haka dan littafin da ba da dama suna karanta wa kaza fihi min ta'awilat ba'ida haka a cikin littafin ajiba akwai tawili manifanci manifanta tawila tawila manifanta alwanu kala daban-daban ذهب ونبينا صلوات الله وسلامه عليه غني بمذهب التنزيل عن الاحاديث yace amma sai kuma idan ka tafiya banki kana da ayoyi da ba ma sai ka bukata hadisi ba wa bi ma tawasala min al-akhbar an al-ahad in ka koma hadisai mutawatirai ba sai ka nemi hadisai ahad ba da suka yi ba annabi wa bil ahadith an-nazifat al-asanid an al-wahiyat in ka tashi ingantattun hadisai suna nan da da suka yi ba annabi ba sai ka nemo da ita ba wato kaga ga kasa abin akwai ayoyi da suke magana kan falalan annabi akwai hadisai mutawatirai da suke magana kan falalan sa akwai ahad masu kyakkyawan sanadi da suke magana kan falalan sa in ka same su to duk tawatar da hadisi ba sai ka je kana ta karama karama ba wanda ba ya tabbata dan falalan shi ake nema masa hadisin ƙarya dan a falalan sa amma mutumin da sa take a fili sai ka nema hadisin ƙarya shi yasa wani ce wai me zan ce da annabi ne duk dangin abin da zan faɗa Allah ya riga ya faɗa in ce Allah ya ɗaukaka ka rafa'aka Allah ya riga ya ɗaukaka ka wa rafa'ana laka dhikra in ce mata nawwaraka Allah kad nawwarahu Allah qad ja'akum min Allah nurun in ce mata Allah ya daukaka ta wa innaka duk abin da na tashi faɗa ubangiji ya riga ni yace sai dai in maimaita abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa zahabi yace falimaza ya qaumu natasabba'u bil mawdu'at ya al'umma dan me muke ta kwankwadar hadisai da ifai na ƙarya ma fa yatatarraqu ilaina maqal zawal jilli wal hasad har ma wani ma'abucin hasada ko ma'abucin kyaki ya samu damar ma yadda zai kushe mu ya ce ma ai hadisin da kowa wani karya da ke tabbatar da fadalan wani bayan kuma da ingantattu dan me zai samu kawo na karya da abokin hasada zai samu abancewa wanda ولكن من لا يعلم معذور إذا ما عندك سني وانا أنا باشا هنجلي إن ذهبي فعليك يا أخي بكتاب دلائل النبوة والبيهقي kace to da haka ya dan uwana in dai kana neman hadisin da ya tara kallon annabi da alaihi fa da ko littafin wa dalailun nubuwa na imam al-bayhaqi فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ونور sai domin shifa'un lima fi sudur ne to sai shi ma anan gurin wato a sha'ibul ايضا yake فيه huwa واهية دلائل النبوة ahadith كي اقود النبوة نبهتي أقول بإيفان حديثي أتكيما وأذره فيها أنه ساقها بأسانيها سيدي في إمام البهكي كل حديث يقول في لسنة جنتا ذاك إن كرم كسنة دي سيقول لي وأن يا إن جنتا يا أيتي يوم كم يا إن جنتا بكتير shi ko alqadi iya bai yi wannan iltizamin ba na kawo kowace riwaya da sanadin ta kaga dole in ka kawo riwaya ba sanadi kana ganin kamar ta inganta ne karshe kuma sai da hadisi ne mawdu'i ko hadisi da haka littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na alqadi iya littafi ne da aka yi dan faɗin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam don malamai sun yadda littafin bai haƙi da la'ilin nabuwa zai cike gurbin da ake da shi a wannan ya fi littafin ashifa inganci ta wannan bangaren saboda littafin ashifa akwai hadisai da dama da ikai a ciki a wani lokacin amma akwai mawdu'ai a ciki wanda ba su da asali akwai tawila tawila marasa asali ina ba an fahimta amma akwai waɗansu hadisan da suka inganta mu'amala da littafin dai yana da kyau samun ƙwararren malami da ke da rariya ta tace al'amura wanda zai karanta sannan ya zo ya tace kar mutum ya zanto hafi da lailin mai zuwa itace da dare dan sai ya dauko ita itace da maciji a ciki ba tare da ya to idan kana son kuma cikakken tarihi shi alqadi iya a cikin littattafai kana da littattafai da dama da za ka koma wanda za ka sami tarjama daga cikin da na zuba tarihin sa ban gama mana tarihin sa dan ba zai yi ba akwai littafin addibaj al-mazhab fi ma'rifati ayan al-mazhab littafin ibn farhun al-maliki akwai tarihin wannan duk an tara tarihin malaman mazhabar malikiya wanda suka riga yin zuwa zamanin sai littafin sannan akwai littafin mutawat ayan na ibnu sannan na uku akwai huffaz na imam az-zahabi sannan na hudu akwai zahab na abdul hayy ibn imad al-hanbali sannan akwai littafin al-bidaya wa nihaya na imam kathir sannan akwai littafin islam na imam az-zahabi sannan akwai littafin zakiyya sannan akwai akwai su in su ruwa za ka samu littafi sama da ashirin a wannan fagen wanda duk ka iya samun tarihin misalin iya sai ka koma ka gani za ka ga abin nan da muka faɗa shi ne abin da malamai suka faɗa kare ka ɗauka cewa tare da sanin sabon iya yanzu kuma an ce hadisan su da aka yi a littafin sa akwai hadisan mawdu'a malamai ne suka faɗi wannan imamu zahabi ya yi wannan magana tun shekara ta nawa imamu zahabi ya mutu a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da takwas bayan hijira wanda miladiya shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da hudu satin sabinti ko a wannan shekaran yau yau shekara nan sabin da mutuwarsa to shi ne ya wannan magana ba yau muka yi ba tun da muka ganta a rubutu shi ne muka karanta yanzu dan kar a kawo da kawo ne ce to gashi mun san littafin a shifa amma kuma ga wani ya zargi ya zarge shi ko wani ina fata an fahimta da kyau. ne ba a karantawa dan fari ba a karantawa dan arzu don sama ba a karantawa mara lafiya littafin ashifa ba a karantawa masu da tsarsa aure wannan duk ɗan bid'a ne saka wannan abin da ke cikin kuma faɗin farlan annabi faɗin matsayin annabi shine abin da ke ciki saboda musulmai su ga darajojin da annabi ke da su su ƙara natsuwa akan natsuwarsu liyazdadu imanan ma imanihim dangane da wannan annabi amma ba zuwa ake ba ce to tun da an rasa ruwa zuwa karanta a ba shi ne ake cewa ilimin kasar nan daban aikin daban duk malamin fikihun da kaje tun daga qawaidi za ka fara karatu sai ce ma babun ko fasalun fi salatul masnuna fasalin da yake magana akan salloli na sunna sai ka jira akwai sallar idi akwai sallar mai salatul istisqa'i sallar mai bayar da kai a ce idan an yi fari me ake sallah amma ba ta taba gani an yi bayan yi bari kuma sai a ce a je gidan sarki a karanta shi ba sai a zo salatu kusubi shamsi a zo salatu kusubi kamari babin da yake magana kan sallan kusufi shamsu ko kusufin kamari shine wata ko rana su kamu da cuta me ake yi sallah amma a yanzu din nan in muka tashi ga wata yayi dishi dishi samari da yan mata za su haɗu kuma su yi cikin gari ana zikiri a tafi sabon gari karuwai a musu dukan siya don wani ɗan dabu da ya so ya kaji a cinye gajin a masa duka a yi zikiri a ina zuwa abin da ake karanta na kutubu jami'a da kutubu kawai zai kawai ne an je an je ismawi an je ina duk ana ta karanta shi a sauro da islamiyya duk jami'a karantawa amma an kinna a aikata cewa ku lokuya abin na aikata in kace kana ji aka ba ka san ba ka san nan annabi amma ga shi dai ka dai wannan duk da wa wala na karfe ya kare anan ka ce salloli na sunna akwai salatu kusufi jinsi akwai salatu kusufi kabari akwai waye an yi fari zo ka karanta ka fa a ina ta gani a Ahmadu ka gani ko a ismawi ko a Arba'un hadisi mace ta rasa miji kafi a karanta mata a kafa ba ta haihu ba bayan ta yi miji kafi a karanta a kafa ta haihu dan ya mutu kace idan haka da a karanta kuma a kafa dai yanzu da mutum ce wannan shine maganin yanzu mun kare magana cewa alkazi iya da yi wallafa littafin a kafa ya mutu a an haife shi a shekara ta nawa a shekara ta ɗari hudu da saba'in da nawa da shida to musulman da suka kafin wannan shekarun su ko mai karanta da aka yi kai kaga dai ɗari hudu sun ta wuce ana musulunci a shekara ɗari hudun nan ba a taɓa jin sunan alkafa ba tunda ba a yi mai littafin ba to mai suka karanta da aka yi fari me suka karanta da aka yi aka rasa haihuwa me suka karanta da aka rasa miji na aka karanta da aka mutu da da aka haihu ɗan ya mutu me aka karanta ka ce a shafa ba a yi mai littafin ba to ka ce sun lalle ba a yi komai ba to musulmai gaba ɗaya sun a jinin ka har sai da alƙadi ya je zuci ka duk wannan hanyoyi ne na abin da malamai suke tsora mutane a kai haka kawai su ta wahalar da Allah shi mai na abu na karshe a sanarwa ce guda biyu sanarwar farko dangane da sanarwar wancan makon da aka ce wannan cibiya tana neman sakatare ta har yanzu waɗansu sun gabatar da takardunsu amma ana neman kari bangare na uku sun ce bangaren da ya shafi mu'amala bangare na hudu sun ce bangaren da ya shafi al da dabi'u da halaye na gari waɗannan al'amura guda hudu su ne suka haɗu suka gina musulunci wato farko al'aqida kamar tauhidi kenan na biyun shari'a shine kamar ayyuka na yau da gobe na ibadoji sallah azumi zakka hajji da sauransu sannan kai mu'amala mu'amala kuma shine duk abin da ke kulla alaka tsakanin wani da wani ko su wani da su wani shi ne sanan auratayya mu'amala ne da akwai kullewar wani abu tsakanin wani da wanki da kuma family din su wani da family din su wanki sannan kuma kasuwanci yana ciki zan saya za ta sayar mun shi ma wannan wani abu da ke hada alaka tsakanin wani da wani sannan kuma makwabtaka duk wannan yana cikin nau'i na mu'amala duk abin da zai hada ka da waninka a wajenka wanda yake da ɗabi'a kuma dama tun da aka halitta ɗan adam madaniyun da tabi'i wato ta hanyar ɗabi'a ɗan adam dole ne ya zanto ɗan birni abin da ake nufi da ɗan birni mutumin da ba su iya rayuwa shi kaɗai dole sai da wani tare ne yana bukatar ya aura yana bukatar a auren masa yana bukatar yin kwataka da wani wani zai makwataka da shi zai tsaya a wajen wani zai masa zai tsaya wajen sa zai wa wani aikatau wani zai masa aikatau babu yadda za a yi duk yadda dan adam ya kai ga wadata ko ta mulki ko ta ilimi ko wadata ta kowace iri ce ya kasance zai iya rayuwa shi kadai daya ba zai taɓa yi ba to da sai ya haɗu da wani sai ya tafi da wani wannan shine addinin musulunci ya kawo tsari mai ban tsari yadda za ka kulla alaka ka da wani zamantakewar jama'a kenan gaba daya sannan kuma abu na hudu shine mu'amaloli a abin nan tabi'u na gari kamar mutum ya zanto mai haƙuri kare zanto mai saurin fushi kamar mutum ya zanto jarumi kare zanto matsoraci kamar mutum ya zanto mai kyauta kare zanto marowaci kamar mutum ya zanto mai sakin fuska kare zanto mai ɗaure fuska da dukkan waɗannan al'amura ne wanda duk kowane saƙo na rayuwa da ɗan adam ke bukatar shi sai da addinin musulunci ya tsara domin tsari ne daga wajen wanda ya halicci ɗan adam ya kuma san ciki da wajen ɗan adam ala ya alamu man khalaqa wa huwa al al khabir lalle wanda halittun halitta shi ne san zai dace da halitta din a cikin da wajenta kuma shi ne al-latif masanin ababen da suke a ɗoye al-kabir shi ne mai gwaninta cikin dukkan al'amuran da yake kaga akwai gwaninta sai da kila ka bayyana gare ka ka taka bayyana ga wani wani ga wani ka don saboda haka in riko da addinin musulunci ta saukan ɗinsu gaba ɗayansu tare da wannan ɓangarorin guda hudu shine riko da musulunci dan Allah yake ya ayyuhal ladina amanu bikum fi kulli kafa wa la tattabi'u khutuwati shifa wato ya ko musulmai ku shiga cikin addinin musulunci kanku da farka ku shiga cikin musulunci gaba daya kada ku ratse ku da hanyoyin shaytan kada ku ɗauka musulunci ya damu da wani bangare ne na ibada kaɗai bai damu da ɓangaren rayuwa ba wannan an kyalewa kowa ya tsara ta yadda yake so kar ku ɗauka haka ne musulunci ya damu da ɓangaren ibada ya damu da ɓangaren siyasa ya damu da ɓangaren tattalin arzikin ƙasa ya damu da kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin rayuwa na ɗan adam wannan abu da musulunci ya kunsa shi ne yasa abin musulunci ya fice a kan sauran addinai domin sauran addinai za ka ga alaƙarsu su wato suna kulla alaƙa ne kawai tsakanin Allah da ɗan adam ya za ka bauta maka amma ba sa yin magana a kan tsakanin dan adam da ɗan adam wannan babu ruwansu kowa tsarawa kan sai bai gada dama don haka ne ne yamma suke da aƙidar wato addini daban kuma ne siyasa daban saboda su a addinin su gurɓataccen addinin su bai yi magana a kan shugabanci ba gurɓataccen addinin su babu babu kasuwanci babu magana a kan alaƙar ɗan adam tsakaninsu da juna da haka sai sun bukaci su ƙirƙiro ma wani wannan su da kan to kasancewar haka sai yasa sai su rinka cewa siyasa daban kuma addini daban addini a yi shi a masallaci amma in fito farkon siyasa ba komai in an yi yaudara wannan iya ne fitar da kai a kasuwanci ba babu komai in ka yi albusu in ka yi yaudara in ka fi wani wayo ka cuce shi wannan babu komai wayo ka cuce shi ma in ba tsoro bai yi wayo mana shi ma ya cuce ka to wannan abin ka kai ne har sai ka samu irin wannan aqida da aka je aka yi kwancin ta a kasashen yammacin turai aka tantance ta a can gurin ne kuma ba a san yadda aka yi ba sai fuffuke har ta zo kasashen gabas har ta zo kuma sashen kasashen mu na Afirka mu rinka tunanin cewa mu musulmi da muke da addinin da ya shafi kowane bangare na rayuwa a'a mu ma muna nufin siyasa daban kuma addini daban saboda haka dan siyasa babu ruwan da addini ya halatta ya karya ya halatta ya yaudara da mu ɗauka cewa siyasa daban wannan daban a gaskiya wannan kuskure ne addinin musulunci ya shafi kowane bangare daga cikin bangarorin rayuwa kuma shi ne dalilin da yasa addinin musulunci ya fice sama da sauran addinai saboda su kuwa sun damu da bangaren ibada ne tsantsan ba sa kula da bangaren da ya shafi rayuwar dan adam wajen kuskantar da rayuwa don su zanto an samu rayuwa ta sa'ada don haka sai suka fi tunanin su kirkiro wa kansu ta farkin rayuwar da zai dace da su wanda suka tsara tsari na gurgun yan socialism suka tsara nasu suka zo suka kafa daula suka yi shekara saba'in da yake tsarin bai dace da dan adam ba wanda suka tsara shi sun da suka zo da kansu suka rushe shi ya kuri na bai tahu da aidihim ba tare da taimakon kowa ba suka rushe kayan su sun ga cewa bai dace shi ga dan adam ba sannan kuma masu tsari na jarin ka hujjarka su ma kuma sun gamsu cewa wannan tsarin ba zai iya kai dan adam da ba tsarin demokarasi sun yadda ba zai iya kai dan adam da ba kasar da tafi kowace daga tuta ta da ta faɗa mata kalalawa ta ce dole sai an bi ita ce kasar da aka fi kowace ƙasa aikata munanan laifuka a duniya domin dai cin bayan dan adam ya kai matsayin a ce wannan ƙasar da take ganin ta ci gaba ta kowace bangare amma ya kasance shugaban su bai zama shugaba ba sai da wani bangare na masu laifi suka goya masa laifi kafin ya zama shugaba har kuma ya fito a kafar watsa labarai yana musu godiya wato ɗan bangaren yan lura sun suka taimaki da tuwon har yi zaɓe kuma ya fito ya musu godiya duk duniya ta ji cewa da tsaurin dindin su ne ya kai gaci to yanzu wannan tsarin ya tantance shi ga wani dan adam a ban kasa abin da ya sa mu buga misali yadda za mu gane babu kasar da suke da kungiyar leƙen asiri mai ƙarfi irin irin Amerika ƙungiyoyin leƙen asiri masu ƙarfi ƴan sandan cikin masu ƙarfi ga na'urori cikin dare inda za su traffic light ka wuce ba tare da danda ta su hannu ba kwamfuta za su iya nuna ka lamba kaza mota kaza mai fanti iri kaza ta wuce ba tare da traffic light ya ta ba ta damar ka wuce ba saboda haka je a kama ka a zo a nuka hukuncin da ya dace duk da irin waɗannan ababen da suke da shi na waɗannan na'urori wanda suke hango ɗan adam kamar sa gano ma mai ɗan adam ya ta a gidansa kafin ya fito amma tare da haka sun kasa hana laifuka a cikin kasashen amma ka koma lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi na zaune a masallaci wata mace ta zo sai sallama take ya ma'aikin Allah na aikata zina zo ka tsarkake ni ma'ana a tsayar min da haddi annabi ya same ta da juna biyu yace ki je har kin haihu sannan ki dawo a tsare miki da haddi ta tafi ta je tare ni juna biyu ta haihu ta dawo sai ki ce ma kin Allah ga kina dawo bai a yi haddi annabi yace ayyo zai ka an kashe ki wannan dan me zai ci yana da bukatan mamaye ta a wajen ki ki je har kin yaye ki sannan ki dawo ta je ta zauna ta yaye yara tsawon shekara nawa biyu wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rafa'a ta dawo da yaron yana cin gurasa a hannu don masar annabi ya sake cewa goma da gurasa a hannu sun ce ya ma'aikin Allah ga shi ne wannan yaro ya wadata daga mamana zai iya rayuwa a tsarkake ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka je ta wai a wannan lokacin akwai dan sayan sandan asiri da annabi ya sa mata da kula da ita ta gudu me ya tuko ta ya kawo ta wurin annabi imaninta musuluncinta da kodin su da shi ne ya tuko ta ba wata kwamfuta ba wani ɗan mai asiri ba wani abu a karɓo mati ba ka dawo kaza ga watan kaza tare da haka ta tuko kanta da kanta zo wajen annabi annabi sallallahu alaihi wasallam aka je ta ne ka ji mata sallah da kansa umar yace za ka yi sallah kanta bayan wani nata yace annabi ce ta yi sai dan da za a raba wa mutanen madina da ta ice yake ne mata sallah ubangiji ya tsarkake ta ta zanto na ta iba saliha daga nan kawai sai aljanna yanzu ne ya tuko ta in sandan asiri mobile phone aka sada bulala da mota da ruwan zafi su je su ga mota wa aka sa imani su ne sun kota dankonsu da musulunci dankonsu da imani dankonsu da cewa in yau an kyale ta a nan gurin gobe kiyama fa sanar da zaman za ta kuma cewa Allah in yau ta gudu ta kekare kasa gobe kiyama fa akwai inda za a je a guje wa Allah ai da malja min Allah illa ilaihi ba inda za ka guje ma Allah sai dai ka koma masa inda duk ka gudu ka ƙara matsawa kusa da shi ne in kana tsaye kuma dama a kusa da shi kake to wannan shine ke nuna dacewar addini